Assalamu alaikum masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so magabatar muku da labaran sana Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. maida al'ummar garin barwa jihar difa ya soma tun lahadi 20 ga watan juni sun koma ƙauyukansu ne bayan ƙauracewar da suka yi tun shekarar 2015 dalilin har haren 'yan boko haram za ku ji ƙarin bayani a cikin labarun buɗewar iyakokin jigilar ƙasa na ƙasar niger ya samu lalemar habin daga masu jigila a cewar shugabansu sun koma ayyukansu a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da ya karkata kan kan da mutane kusan dubu ashirin da biyar na garin Barwa da kewayensa. Sai kuma wannan da ya zo mana a hannu sarkin shahar Maradi mai martaba Alizaki ya riga mu gidan gaskiya. Ya rasu ne yau da safe a babban likitar da ake kira reference na jihar a cewar wakilinmu. Allah ya ji kansa ya kuma sa mu da muka yi saura mu cika da imani. Bayan shekaru shida da suka bar ƙauyukansu dalilin hare-haren 'yan Boko Haram, al'ummar ƙauyen Barwa jihar Difa ta koma filinta a ranar Lahadi 20 ga watan Juni. Gwamnan jihar Difa Isalamin da kansa ya raka su ƙauyukansu ga ra'ayin wasu mazaunan garin a rahoton Musamani. mun bar barwa yau shekaran mu shida babu wata uku bayan mun gode ma gwamnatin mu da tare da kuma projen da suke aiki to ni dai a ra'ayi na jarin da za a fara a fara da likita bayan likita yanzu tun da yau sun shiga bakansu kafin za a fara local kenan ai kokori da gaggawa a jara local gari kuma da an jara inda ana shan ruwa mutane za mu gode ma Allah ya kadarta muka ga wannan ranar girman na ba mazance za a ce garin kamar kawai sunan ne a dakwai. komi an bata gashi nan kuna ga takin gidaje babu gida ko guda wanda kanshi yana rihe a cikin garin ma abun farin ciki ne amma har yanzu wani sabon hijira ne muke gashi na abinci duka mun samu mun samu da shankafa da hazi da mai da gishiri ga tomfal ga sanda duk mun samu sannan mun gode Majalisar Ɗinkin Duniya ta amsa kiran da shugaban ƙasar Nijar ta yi a kan komawar 'yan gudun hijirar difa zuwa ƙauyukansu a cewar shugaban Majalisar Ɗinkin Duniyar a Nijar. Wannan aikin yana buƙatar saka hannun dukkan masu ruwa a tsaki. Louis Obin ta yi wa Asma na shi na ƙarin bayani. Kai da kawo na tabbas na gudanar da samun shawara tsaninmu. Amma da farko ya samu wajibinmu akan al'amarin ta fuskar tsarin majalisa ɗumkin duniya na ayyukar kuma samun fahimta bisa al'amarin gwamnatin ƙasar Nijar don a samu a gudanar da ayyukan yanda ya kamata a cikin yanayin tsaro saboda mutane da suke guji ko hijira. Mun san yanda suke shan wahala da wuya su gudanar da rayuwarsu yanda ya kamata a cikin wuraren da ake hijira domin Ana son mu taimaka musu yadda za su samu ci gaba da kuma baiwa al'umma damar zaman su dindindin. Yaran su samu shiga makaranta da kiwon lafiyansu. Manyan kuma su samu girka sana'o'i da zai ba su damar samun makomarsu. Euh, A cikin tsarin samun isashar taimaka gundumar ƙauyen Adar Bisinat jihar agadas na fuskantar wani babban matsala saboda keɓewarsa a cewar mataimakin magajin garin ya miƙa kira ga gwamnatin nijar don samun sauƙi wajen samun taki da abincin dabbobi alasan abdulhamid ya yi wa musa maman ƙarin bayani Eh, Kukan zuccinmu zuwa ga gwamnati da abokanin hulɗa masu hannu da shuni shine domin kawo wa al'ummar adar bisnet ɗauki wacce take da ƙarancin abokanin hulɗa a cikin yankin agadas babban ƙalubalen shine ƙarancin abinci saboda muna a yanki ne na kiyo ba a noma abinci duka abin da ake shigowa da shi na abinci ana fitowa da shi ne daga wasu jihohi na makwabta don haka ya kamata gwamnati ta dafa mana wajen samar da wuraren ajiye abinci da kuma cimaka na dabbobi kusa da waɗannan al'umma. Bayan sanarwar gwamnati da ta yi ta ranar 17 ga watan Juni na buɗewar iyakokin ƙasar Nijar matuƙa motocin jigila maraɗi Najeriya na murna da wannan niyyar a cewar Alhaji Saidu Garba da aka fi sani da sunan Erkil shugaban ƙungiyar matuƙa motocin jigila dukkaninsu sun koma aikinsu a rahoton Muhammad Mamman. Lalle hakika iyakoki na buɗe motoci na shiga suna fita ba tare da wata matsala ba zuwa yanzu dai ba wata matsala bisa ga hanyar ba wani kewaye da za a yi don haka wani sabon numfashi ne mun sha wahala sosai dangance da kewayen nan da muke yi motoci sun lalata saboda hanyar ba ta da kyau to yanzu dai za mu ɗan gyare-gyare ga motocin mu shiga bin hanyar ta bakin iyaka ba matsala saboda can dama ko ka ɗauki kayan sojoji sai ka yi takardar ba ba da izinin cewa da sai fasi wannan magama ka shiga ka fito ta fuskar fasinja ba matsala saboda sifiri ne na tsakanin kasa da kasa a yanzu dai kai komi na tafiya daidai kimanin mutane dubu ɗari uku aka yi wa shaushawar rigakafin cutar covid-19 tun ranar da aka soma ta zuwa yau a duk faɗin ƙasar niger a cewar ministan kiwon lafiya idi iliyasu mai nasara a lokacin taron tattaunawar karo na 28 na ministoci na yaƙi da cuta a ƙasar Nijar ne da aka gudanar a ranar 23 ga watan Juni na shekarar 2021 cewar jaridar Le Sahel. Minista ya bayyana cewa burin gwamnatin ƙasar Nijar shine yi wa mutanen da aka ƙayyade shaushawa da suka kai adadin kashi goma bisa ɗari nan zuwa ƙarshen watan Septamba. Akai kuma kashi 30 nan zuwa ƙarshen shekarar 2021. A duk faɗin ƙasar Nijar adadin yara 'yan tamowa ya haura da kashi 9.5 bisa ɗari a shekarar 2021 a cewar likitan ba iyaka a wannan satin a wata haɗuwarsa da 'yan jarida. al'amarin ya kazamce musamman ma yanayin kudin kasar Nijar amma da rumfa inda yawan yara da suka fito daga Najeriya ya haura wannan adadin. karin bayani ta bakin Dr. Haruna Sulai, shugaban yawon aikin MSF a rahoton Rafika Attahir. A jimlice adadin yaran da aka sama da cutar tamowa a shekarar 2021 ya karu da kashi 9.5 cikin 100 a fadin kasa. A cikin wannan kari akwai misalin mada rumfa a kan yara da ke yawace. An yi la'akari da karuwar yara 'yan Najeriya da ya tashi kashi 96 cikin 100 kuma wannan karin yawan yara masu tamowa na da alaka da katsewar wasu kayayyakin abinci masu gina jiki sannan kuma akwai ragowar kuɗaɗe sosai wanda hakan ya sa ba a iya kaiwa ga dukkan yaran yaran ke cikin bukata. An gano kimanin mata ashirin da suka rasa rayukansu ta hanyar haihuwa a shekarar 2020 a birnin gaure shahar doso wa'anda da dama cikinsu dalilin rashin jini ne cewar mai sadarwar asibitin boboi wannan al'amarin yana mai maida gaban ayyukan baya a cewar amadu jubo lokacin da ya hira da nana hadiza hassan matsalar da muke da shi ne karancin masu ba da jini yan ɗaiɗaiku ne suke zawa ba da jini su ma ba da jini ne na iyali alhali ba da jini na iyali bai magance matsalar musamman a wannan lokaci na damuna da ake samun yara da ake kawa ta zazzabin cizon sauro a cikin wani mawuyacin hali da kuma a bangaren wajen haihuwa mun shirya taron wayar da kawuna har da rangadi na tattara jini a cikin da'irori wuri amma kullum jama'a suna bayyana waɗansu dalilai na rashin bada da su na cewa ba su da isasshen jini duka da yake muna kwatanta musu bada jini sai mutum yana da isasshen jinin kuma yana da nauyi yadda ya kamata a hidda jinin shi amma duka da wannan suna ja baya wajen ba da jini sai kuma asibitin birnin ƙauni jihar tawa ya gano waɗanda ke ɗauke da cutar kwalora hudu a satin da ya gabata a cewar babban likitan mutanen farkon da suka kamu da wannan cutar sun fito ne daga kasashen makwabta ƙarin bayani tare da dr ila abdu lokacin da ya yi hira da asumana musa arzika muka samu wani mutum da ya hoto daga najeriya ya zawo shi kenan sai abu ya barke mishi sai gashi shina zawo shina amai nan ga misali ko da ya fito daga najeriya kyan akwai ƙwayoyin na cuta a cikin jikin shi zawo shi nan sai suka washe ba muka auna bayan gari nan sai muka gani lalle kwalera ne muka yi mishi magani ya warke muka sake shi can an dan kwana kuma sai ga wata mace ita ma a lokacin ta hoto da najeriya ba ta da komi ta zo kenan ita ma sai abin ya yi washe ba gare ta aka kama na ita muka gani akwai alamun ciwon kwalera muka mata magani ta warke muka sallame ta ciwo ne mai sauran yayyafa bayan su biyu kenan da suka fito daga najeriya mun samu mutum biyu ko uku da wanda su ba daga najeriya suka fito ba mutanen mu ne nan na gunduma makonni da wanda su ma abin ya kama su ga hali yanzu muna da biyu a nan cikin likita A lokacin babban hutun 'yan makaranta a Yamai wasu wuraren shakatawa na tsara abubuwan wasan yara da dama. Dalilin haka ne gidan kallo. Bubu Hamma na nan babban birnin Yamai ya shirya wasu ayyukan wasannin gargajiya daga ranar 25 zuwa 27 ga watan Juni. Karin bayani ta bakin Yandu Kadi mai sadarwar gidan kallo Bubu Hamma lokacin da ta yi hira da Rabiatu mai Kano. kamar yadda muka saba yin sallolin mu za mu shirya wata sallah special vacancy dan mine muke so mu yi ta muna so mu sani cikin vacancy in dai yara suna bukata wasa karin harko ne da za mu yi in mun ga tayi kowace shekara 25 juin sai mun yi wanga activity dan mu sa yara su ji dadin vacancy kin su shagulgula da yawa ne da harko dai akwai wanda ake ce ma kermes akwai jiyo iri-iri cikin ta kuma akwai kado da yaro ke samu bayan kermes akwai musamman manya-manyan mawaka da maraya da muke kira akwai kuma masu bada da dariya bayan wannan akwai abin da yake ma yara 'yan mata da 'yan maza daɗi kwarai shine dandalin soyayya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Kamar yadda na faɗa a farkon labarun al'amarin mai da al'ummar barwa na jihar Difa da aka soma a wannan ranar Lahadi na ci gaba da tafiya. kusan mutane dubu ashirin da biyar na barwa da kewayensa za su koma gidajensu da suka kauracewa tun shekarar 2015 dalilin hare-haren da 'yan boko haram suka yi ta kai musu a yau al'amarin tsaro da gyare-gyaren ƙauyukan shine abin da al'ummar ke jiro a cewar shugaban kungiyar matasa na garin barwa sumaila abaka lokacin da ya hira da muktar hamadu a tawaya. gwamnati ta sa motoci da yawa guverner shi da kanshi da duka service technique na region duka suka ta muka kwana tare za mu ce alhamdulillah ko nan gwamnati da ta yi iyakan ta kuma mun gode kuma za mu ce alhamdulillah shin ko an samar da gine-gine da sauran kayan aiki domin tarbar jama'a a nan barwa gari da aka bari yau shekara shida za a je infrastructure ko guda ba mu samu ba amma mutane dama duka kowa yana da gidan shi a barwa yawa gidajen sun rurushe amma kowa ya san gidanki gwamnati ta taimaka an taimaka ma mutane an ba su abinci da wani ba dan su zamna kakin nan kuma likita ma an kawo bashi akwai ambulance duka da an yi zamu ce alhamdulillah kuma ruwa ma an gyara shi duka robine mu da kanmu da wata ekip na hydraulic muka tai har da director na hydraulic muka tai muka gyara ruwa shugaba shin jama'a na jin kansu cikin cikakken yanayin tsaro a barwa game da tsaro mun ga position position da dawa mun ga position na guard mun ga position na militaire suna gabas da gari dama gabas ne inda da kai matsala sosai tunda bai wuce kilomita biyar ko shida da lakba kina in ba kawo su jama'in tsaro a gabas kin ba za samu zaman lafiya ba amma alhamdulillah mun ga soja kuma an tabbata muna cewa soja nan fa ba patri ba ne zama za su kuma mun ga guard premier responsable na fari mun yi hira da shi ya gaya mini cewa su suna nan sun zo ne domin mu kuma mu kama musu a tabbatar da zaman lafiya a kauyen barwa kuma an ce mana akwai gendarmerie su ma an yi keken su amma jiya jiya da muka yi kike barwa jandarmeri ce har yanzu ba su zo ba muna jira su zo kuma muna jira su karfafa zaman lafiya a garin barwa. Menene abubuwan da al'ummar barwa ke jira daga gwamnati? Abin da 'yan kauyen barwa suke jira da gwamnati gwamnati ta kawo jami'an tsoro yawa wanda gaskiya mutane suna yi a kwana lami lafiya cikin garin su an gani an kawo alhamdulillah abin da muke so a kawo su yanda zai sa mutane su samu kwanci kwanciyar hankali cikin garin su kuma a jara wani likita wani lokal kuma an muna alkawarin cewa tuni da gubernura aka ce za gina gari kenan mu gani ginin gari nan an kai mutane cikin gari alhamdulillah to a gina musu gidajen su kowa ya samu inda zai sa kanshi iyakacin labarin namu na yau kenan